hausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru tare da ni amsar da su. Madina, kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafi karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye da ɗalibai domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu mu ji kayan kwalamar ƙabilar Nufe. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masararo barkamu da suwa zauranmu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi koyarwa. Kwanakin baya ne jihar Kaduna ta ɗauko wani tsari na koyarwa a kafafen rediyo da talabijin domin taimakawa mm, ɗaliban jihar waɗanda suke shirin zara jarabawar ƙarshe na sakandare wato um, uh, babban makaranta ta gaba da firamare duk wannan kuma an yi ne don kokarin taimakawa saboda tsoron da ake na ciwon nan na corona wanda ya tilasta wa ɗalibai komawa gida aka rufe makarantu to gwamnatin ta fito da wannan tsari ne na koyarwan a tv wato talabijin da rediyo a yau dai a wannan zaure namu ina tare da wayansu daga cikin dalibai wanda suke daga makarantar gwamnati da kuma makaranta masu zaman kansu hadda ma uba wanda zai ba mu shi ma nashi mahangar akan wannan al'amari to malam aliyu malam hamza da su muhammad da habibu ina muku barka da zuwa wannan zaure namu zan fara da uba malam aliyu wannan hoɓɓasa da gwamnati ta yi gwamnatin jihar kaduna ta yi ne domin a kyautata wa yara Um, saboda kar a basu suna zaman banza a gida musamman saboda shirye-shiryen da suke na zana jarabawan karshe a mahanganka ya kaga wannan shi tsarin da aka yi na koyarwa a tv da a talabijin da rediyo da yake sabon abu ne eh, to eh, rahim ni da gani na abin da jihar kaduna ta kullo da shi ya yi kyau kuma ina ganin ba ma najeriya ba duniya ma za ta yaba wa jihar kaduna domin shi wannan abu da ake cewa lockdown wanda ya sa aka tura ɗalibai gida aka kulle makarantu zai iya komar da karatun yara baya to tun da haka ne sai aka kirkiro yadda za a da ba a gamsar da ɗalibai ba za a ɗan tuna musu a maimakon su manta gaba ɗaya sai a ɗan rinka yi musu wani abu don su tuna ta hanyar tv da rediyo kuma ɗaliban nan da yawa ina ganin suna ɗan sauraro duk da yake ba so ake fa a ce sai an gamsar da kowa da kowa ba saboda haka ni ina ganin abin nan ya yi kyau to wannan tsari a da yadda kake bayani kenan ka dai samu gamsuwa su kana da ɗaliban yara a gida inda suke za su jan jaraba kamar yadda ka faɗa min a baya kafin fara wannan shirin kana ganin suna ba da hankalinsu a kallon sannan kuma ba wani matsala da ake samu na bin shi rediyo da talabijin din a gaskiya akwai matsaloli ba ma wai rediyo din ba tv din kansa akwai matsaloli domin muna cikin birane ne mm. muna da tv to amma ba wuta da haka lokacin da za a yi program din mm. to ba wutar kallo ya zami sai ku koma rediyo kuma rediyo ba mu da yaran nan ba su da lokacin sauraron radio gaskiya ana da dai talbijin din ne to dama dama kuma sukan dan saurari radio to amma baya gamsar da su wato kurman magana ke gaskiya baya gamsar da su mm. to amma da yake dai ni ina goyon bayan al'amarin kuma ni na yi imani cewa ba wai so ake a gamsar da yara ɗari bisa ɗari ba ko da 35% aka samu wato 35 yahu babu mm. to ni abin da na yi kamar yadda ita gwamnati ta taimakawa yara don kada su manta da karatunsu to ni ma sai na dora a kai ni yadda na yi shi ne hmm. na kirkiro aji ne eh na samu eh, na gaba da su wato manya eh, yayyinsu hmm. wato abin da ake kira extra lesson teacher hmm. na kirawo wato keɓantaccen dai koyarwa koyarwa kullum da safe karfe takwas za su hallara a rinka koyar da su waɗannan subject guda akalla ya ɗauki kamar guda biyu english da math amma har ma da physics da chemistry duka yana koyar da su to kaga kusan ce ya mafi na kaduna to amma fa na gode ma kaduna tana yi ta yi abun kirki to malam bar mu ji daga bakin yaran nan na ga daga mai zuro ido sai mai tagumi akwai magana a bakin ku <laughs> malam hamza wannan koyarwan an ce an yi dan ku ne musamman saboda kuna shirye-shiryen zana jarabawa wanda kowannen ku dama ya kamata a ce ya mai da hankali to amma saboda an samu wannan hutun yawancin ku an ce kawai kwallon ku kuke zuwa ku yi to kai yanzu ka yi amanna kuma ka ji daɗin wannan al'amari da aka yi wannan tsari na koyarwa tv da rediyo kuma kana amfana gaskiya kwata-kwata ban gamsu da wannan tsarin ba ban gane baka gamsa ba me kake so a yi a gamsar da kai gaskiya wannan kamar ina gani wani bata lokaci ne da kuɗi saboda na farko ni da nake zaune gurin da ba wuta in an yi magana a tv koyarwa ta tv balantana rediyo in ba wuta fa bare gamsa da to in babu wuta a tv akwai a rediyo shi ne saboda rediyo akwai ba ta zo a aji ma an yi gani ina ganin malami ban gamsu ba ban fahimtar wasu abubuwa balantana a rediyo wannan ina ga TV to maganan ka maka ta yara sakan ce wai ko kwakwalwan wannan kwakwa ne da kai a'a ba wannan kwakwalwan bane mm. to maganan tambayoyi fa an zan tambaya malami yanda na saba aji to haka ne an ce ai da babu dai ai gara babu daɗi eh, gaskiya haka ne magana to kai fa ah, mu dai muna samun matsaloli kamar matsalan nan anguwa ba mu da wuta ko ta zuba idan an kawo wuta muna gani a rediyo muna gani a tv domin gani a tv ana rubuta questions sai aka zo aka ɗauke wuta an ɗauke wuta an zo ana mana labeling plant cell and animal cell ta ina za mu san malamin yana locating nan vacuum ne ba da za a musan gaɓoɓin da ake nuna saboda an riga wuta ne lokacin to amma kowannen ku ya fara magana sai ce wuta wuta wuta shin babu wani alheri da ko gani ne a koyarwa tun muna dan samun wasu abubuwan kamar in aka zo magana theory haka kamar english saboda suna irin tenses saboda wannan ji za ka yi muna gane wasu abubuwan amma in dai aka zo magana practicals eh, kamar mathematics physics hmm. gaskiya ma kuma muna fuskantar matsalar syllables su suna using syllabus ne irin na gwamnati mun kuma muna makarantar au kai makarantar kuɗi kake eh, makarantar kudi muke so kuma abin bai tafiya daidai saboda ta zo kudin ku ba daya bane kila eh, mu muna using modern biology su mhm. kuma suna using wani can syllabus syllables ba ɗaya bane kamar yanzu sun zo sun yi topic acid based titration mu kuma ba mu riga mun kai gurin ba mm. to kin ga muna samun matsaloli kamar haka ok so ko a makarantun ku misali a inda manhajar karantarwa ku ku riga kun kai wurin ba kuma ga shi kila a cikin tsarin jarabawan da za a yi na SSC e din nan kila har da wannan a tambayoyin to kuma ga shi ana koyarwa a tibin amma kai baka to me yasa ba za ka mai da hankali yanzu ka samu ba a cikin tibin to ai mun mai da hankalin wata zubin za a ɗauke wutan ne kuma a rediyon ba ma ganewa ba mu cika ganewa sosai ba eh tunda kurman baki ne wannan gaskiya to malam habibu kai ma fa ji an ce ka tsumu lokacin da ake aka ce an kusan jarabawa wannan sai kuma ga wannan larurar ta samu to sai kuma ga wani dama da gwamnati ta ce bari ta yi muku gata ta kawo abin nan a cikin gida Dan saboda ku rage ma zuwa kwalle da sauransu me za ka ce wa gwamnati ai ta yi daidai gaskiya ta yi daidai ne kafin ta to wannan abin na amfani da shi ne ya kamata mhm. Radio ko tv eh duka biyu amma mafi yanci ne radio saboda gaskiya na kuta amfani da rediyon da ke ba mu da television a gidanmu na da ke kama wannan tashoshin. ok zo wato tashoshin ma wayansu na musamman ne kenan ba wanda kawai hakan nan sai kana sai kana satellite ne ko me eh to gaskiya ban ne cewa ya kama na ba saboda mu dai ba mu da shi to mm. amma dai na san muna amfani da rediyo mm. muna sauraro inda ya kamata kuma ya fi dai zaman da muke a gidan da ya kamata to malam aliyu mm. um, cikin maganganun da kai na ka ka ba da kwarin gwiwa cewa eh an yi daidai kuma tsarin da gwamnati ta dauko na koyar wannan shi ma abu ne mai kyau akwai wa'insu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an taɓo ko an gyara don abin ya tafi daidai din har na ƙauye ma ya amfana.

maganar wutan nan zai kalubalanci al'amarin. Ke wutan ne kika gani zai zama matsala? Ni kuma zan ce dai rediyon dai da matasa ba su sauraro. Amma dai gaskiyar ne dai zamani ya canza. Amma na tabbata da a shafukan sada zumunta ne da kowa ma zai mayar da hankali. Ai kuwa dai kin yi magana. Bari dai mu koma ga Subinta domin jin amsar tambayar da ta yi a zauren namu. Malam Aliyu, um, cikin maganganu da kai na ka ka ba da kwarin gwiwan cewa eh an yi daidai kuma tsarin da gwamnati ta dauko na koyar wannan shi ma abu ne mai kyau akwai wa'insu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an tabo ko an gyara don abin ya tafi daidai din har na ƙauye ma ya amfana eh to eh, mu fatanmu muna sa ran in Allah da da roƙon Allah da ah, darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan ciwon ya gushe ne mm, ba ma so a ce wai ana kokarin a tanadi ana tanadi yanayin yadda ciwon zai daɗe a'a muna so ciwon ya wuce a samu a bayar da yara makarantu domin wannan manage ne manejin maneji ne oh. tsakani da Allah eh. eh, baya da za ka ce za ka koyar da yara hanyar gara ma a ce talibijin to talibijin kuma ba eh, in akwai a birni ta yi babu a ƙauye wato ko da akwai a ƙauye to ƙauyen ƙayan da ba su da wuta ya za su kuma akwai student ɗin a can kuma kila eh, rediyo ma ba daidai ba ne kuwa shi ya fi zama maneji tsakani da Allah don ba za ka ga yadda ake sarrafa question ɗin ba mm. sautin kawai za ka ji kawai yana dan tuna maka wani abu ne kaɗan don ya fi babu don ya fi babu sosai da haka mu fatanmu ba wai yaya za a yi a gyara abin yadda zai kai ga mutane da yawa ba ba zai yiwu ba baya da za a yi gwamnati ta iya gamsar da ɗalibai fiye da dubu ɗari da yawa mm. a cikin wannan tsarin ba zai yiwu ba kamar irin kyaututtuka ko kuma alheran da gwamnati ke yi wa mutane ne ta fidda tan dubban ɗaruruwa tana rabawa na shinkafa na gero na dawa na wake kayan abinci ne kayan abinci mm. in ka je wata anguwan ma za ka ce ba a taɓa raba komai ba saboda ba su eh, gani ba gashi yan mota kuma an raba din da gaske an raba kuma an sa sunan su ba eh eh, hmm. eh an raba ba wai ina zargin masu cinya ba ne iska ne da kan an fara hadari a'a tsankan wato yawan mutane ba wanda ya isa ci da mutum sai Allah yawan mutanen sun fi karfin in za ta in gwamnati za ta fitar da rungunta gaba daya bata isa ta ce da mutane to haka kuma idan gwamnati za ta fitar da karfinta gaba daya don ta ilmantar da ɗalibai bata isa ba inda ta hanyar rediyo da talabijin babu hanyar koyarwa kamar a cikin aji cikin aji saboda haka muna fata allah ya kawo karshen al'amarin nan yadda za a kira dalibai su koma makaranta yan akwai abin da ma na tuno yanzu ka kamar maganar timing din da na a baya eh. da nake magana a zahirance ma Eh, amma baka gane ba to maganan time a cikin aji mm. maganan time shi ma yana da mahimmanci idan english amma shi a minti goma minti ashirin ka gane wannan bare yu a ce mathematics mm. physics wanda yana bukatar a lallashi wanda bature kan ce practice makes perfect mm. ya kamata a lallashi mutum ya yi yadda tsawon lokaci da bai mm. ba daidai ba a gyara da wani zai gane a minti ana yi ya gane to wani si an gane sannan mana suke cewa an yi tambaya to ta yaya za a ansa sai su ce wai is free ba taɓa yiwuwa ba watan ai sun ce zaka iya kira a waya ka tambaye su ko da a daidai lokacin ba wai in ka tambaya sai wanda zai shigo aji na nan gaba shi zai kwashi tambayan haya ba da ansa a gaskiya wannan na gani ba haka ban to ai ba ka taba gwadawa ba na saurara program din mm, ba ka taba gani an yi ba ban taba gani an yi ba so inda sun koyar sun koyar kawai gaskiya sun koyar sun koyar sannan maganan kaman chemistry akwai maganan practical wanda ana son a zahiri ne kuma ba sa yi tu rediyo ba dai yiwu ba kana da hujjan ba sa yi gaskiya ba sa yi azin akwai to an ka samu wannan an an ce wai da babu gara babu daɗi ko an ka samu wancan saura kuma ka je ka samu a wani wuri ai an dai an dai kokarta eh gaskiya wannan magana sun yi to to kufa akwai wani wani matsala da kuke gani ya kamata a ce an magance saboda abin da ya kyautatu kamar yadda gashi nan baba ne a wurin ku ya faɗa cewa ba dalle bane sai an Ah, an biya bukatun kowa an samu kowa ya ce ya ji daɗin abin amma aka samu koda hmm, kashi talatin ne ko talatin da biyar ke cewa suka dan samu aka amfana ya fi a ce an ba ko a sake so kai yanzu in an baka dama an ce da Allah ka kawo naka shawarar a matsayin ka na ɗalibin nan da ku ake yi dan ku me kake so a gyara dan kai ma ka samu ka amfana to maganar da ya bi maganar lokaci ne to muke so a gyara kuma practical sun suma muna samun matsala maganar lokacin da ya koyi ne matsala da muke fuskanta lokacin bi kaiwa an magani saboda wasu su bai kai wasu ba akwai difference a gurin kwakwalwa wasu suna da high IQ wasu kuma gaskiya su bai kai wasu ba shine matsala to kai ba kana da wani fata da ganin cewa wannan abun ya an kila an daure misali ko da ma duk da muna fata kowanne mai na addu'a Allah ya kawo karshen wannan cuta amma irin kana ganin wannan hanyar da gwamnati ta bi na koyarwa a hanyar tv da talabijin da rediyo zai iya amfanar dalibi ko bayan wannan abin misali haka na ko ana zama haka ma a ci gaba da koyarwa ko kuna ganin ko a bashi daga yanzu a gaskiya abin da ya kamata ya ci gaba saboda tsari ne mai kyau da gwamnati ta kawo aikin kula ma ba a nan nahiyar afirka aka fara yin shi ba kama a turai a europe misali kana dan yaron ka ka san da nahiyar turai da waya ke muna bi daga internet to muna gani mm. gaskiya kin kama a ingila misali suna zaune a gida ne amma muna ji ana musu karatu ta talabijin din da kuma wai sami sadarwa misali da intanet sauransu mm. da kuma suna amfana tun da tsari ne mai kyau ya kamata a ce ko bayan wannan abin ya wuce a ci gaba da irin shi wani misali a nan kaduna akwai wani malami da yake daukan wani program a freedom radio na english for all shi ma muna sauraron shi muna bin shi yana amfani da musu sai da cewa dai a rediyon kam kamar yadda sauran mutane suka yi magana ba zai kai a ce kamar a aji malami ya tsaye gaba da gaba kamar ya tambaya da ba ka ansa ba to amma dai mu abin da na lura na fi so da a ce za a gyara shine a daina sauri gaskiya ana ɗan sauri a cikin gwaiwa musamman ga wani malami da taɓa sauraro ya yi biology yana yawan sauri a wani sauraron gaskiya to ban sani ba kusa da lokacin ne da ba su da amma da ra a dau abin a hankali ko da a cikin minti ashirin din ne abin da mutum ya yi rikewa ya yi rikewa ya fi a ce a yi ta yi da yawa kuma ba a fahimci da yawa to mun gode malamai ko akwai wanda yake da wani karin bayani da yake so ya yi ko wani ah, ta goma shi wa gwamnati ko kuma koke. to um, ni dai sai dai fata da kuma godiya domin uh, kaduna tana uh, ko gwamna ko gwamnatin kaduna zan ce tana ɗaya daga cikin wanda take birge ni duk da dai akwai wasu 'yan matsaloli amma tana birge ni wallahi da zaran wani abu ya taso a duniya sai ka ga ita ce farko domin ina tsammani wannan koyarwa a dai wannan period din da aka samu na lockdown din nan mm, kaduna ita ce ta fara sannan sai Legas a fahimta ta to wannan abun godiya ne duk da ba gamsar da kowa da kowa ake niyyar za a yi ba amma dai ya fi a zauna shiru babu ranar da za a koma ba a san ranar za a koma makaranta ba mm. da haka ai tsarin da suka zo da shi din ma na wannan koyarwa na rediyo da talbijin shi ya zaburantar da ni na ce a ah, to haka ne fa ni ma sai na je na nemo malami ina biyansa yana koyar da waɗansu waɗansu kuma yayun waɗannan yaran nawa su na samu suka zo suka zauna don malaman akwai na biology akwai na chemistry akwai na physics akwai na mathematics to Allah ya sa ana ana bin ka'idojin likitoci wurin wato samun ake cewa matsa daga juna mm. a eh, distancing ko eh. ana samun dai cewa ba a kusanta juna sosai saboda gujewa wannan ah, cuta alhamdulillah gaskiya muna bin wannan ka'idodi mm. duk da yake dai eh, tana da dan wahala amma bin wannan tsarin da masana kimiyyar lafiya suke bayarwa shi ne a'ala mm. in dai za ka bi to insha allahu za ka kubuta ka wanke hannunka ka wanke eh, ka sa sanitizer ka mutsuka eh, ka sa kuma mask din nan da ake sa ya rufe hanci da baki domin matsalar idan mutum ya yi hurici ko ya yi numfashi to ana tunanin lalle kwayar cutar tana fita duk da yake ba ganin ta kake iya to tana iya tafiyar da ta kai ta mita daya zuwa mita daya da rabi ashe ka ga rufewa ya fi in kai rufe ka kare kanka daga wani ya yi maka kai kuma ka kare wasu daga ka ba su tunda duk abin zato ake yi ba wai lalle sai mutum ya tabbatar cewa yana da ciwo ne zai sai masa ya rinka amfani da shi ba tunda abin zai iya daukan kwana goma sha hudu ciwon nan kafin illarsa ta fara bayyana ashe shekara kenan ya kamata ka ka shiga taitayinka shawarar da likitoci suke bayarwa dinnan ka bi su haka ne so masu sauraro ah, kamar yadda muke faɗa dai a kowane lokaci mu kanmu a halin yanzu da muke ciki muna tattaunawa nan ba a kusa da juna muke ba kasancewar dai muna da na'ura ne wanda ke ɗaukan sauti a ah, ah, nisan shi a ah, me komin nisan sauti tana iya dauka shi sa kuke iya jin mu garau amma ba a kusa muke wadan mu ma muna iya bakin kokarin mu ganin cewa mun yi abin da hukumar lafiya ta ba da shawara a kai da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo kuma malamai na gode. yau filin na nufawa ne. Sunana Habiba. Zan yi abin abubuwanmu da muke ci a cikin na kwalam da kwalace a cikin abin da mu na nufawa. Na farko za ka samu rogonka, ka samu gretan da ake yi da shi wato abinda za a kan kare yawwa yawwa za a bare rogon mai kyau danyen rogon danyen za ka bare shi ka wanke shi ka yi ce sannan kun ka samu garetan ka mai kyau sai ki garetan din shi tukuna sai ka samu irin zamin nan da ake tata da shi ka zuba ka tace shi ruwan nan da ya fita mm. to ruwan nan shi ne ake bukata wannan mai kama da taci yawwa shi ake bukata idan nan kika samu kika yi wannan sai ki zo ki samu tattasan ki kwa tarugo ki da zaki yanyanka a ciki albasa to kafin ki dawo na wurin abun ya dan ya kwanta ya kwanta mm. to shine zaki samu ki sa gishirin ka ko magi ka kada shi da kyau to idan ya kwanta ya za a yi za a me za a yi da shi to ruwan da aka tace nan ruwa zai hau sama ruwan abin nan shi zai hau sama saka tsiyaye ruwan mai kauri na kasa yawwa mai kauri na kasa to ga nan saka je shi bayan ka yi je ya tsaye gama tsiyaye wannan ne za a daura mai akan wuta. Ok shi mai kaurin. Eh. Shi ake bukata. Yawwa ake bukata ka riga ka hada wa man gidanka akan wuta wannan kuma ka riga ka yanka a ciki. Kayan miya. Yawwa saki kada kina kada shi ko ka sa kayan miya cikin mai din ya dan soyi kaɗan mhm. kafin da kika ga yawa sai ki zo ki sa shi kamar da ake amfani da kwai din nan dai hmm, kayan kwaɗayi yawa kayan kwaɗayi shi ne za ka wannan wannan wurin bangaren ya yi ka kifa don bangaren eh, shi ma yawa yawa to haka ake yin shi sannan kuma ban da ɗanyen hmm. in ba lokacin baka samu ɗanyen rogo ba kana iya yin alubo ka sami alubo mai kyau farin alubo sai ka zuba ka sa ruwa kai ka jika shi misali kamar inda rana kake so to da safe ka jika shi zai kwanta ruwa ya hau sama saka tsaya na ruwan bayan tsayawar na ruwa yadda aka yi wannan ɗin haka eh, za ka yawwa eh, haka za ka yi wacce da eh, miya da komai da komai da komai da kika sa ana hada wa da kwai ɗin nan ma dai haka tun za ka yi mishi to wannan katsana anya ko miya bai fara tsinka an kin ka ba su ba bukatun yin mutum ma mutum mm. ina tsaman ma a in ya zo muke ziyara ne ba zai ya koma gida ba ah, Ko ah. kuma ita kanta za ta ce ita ma ba nufi yin za ta aura ah, babban magana saboda haka So in an nema dai in sha Allah na gaci katsinawa su zo. Su zo. Su zo. Saboda me ake cin wannan abin nan? Kana iya samu yaji. Mm. Kina dangwalawa kina zaune abinki kina ci. Iyayen kwaɗayi. Yawo. <laughs> Ko da yaushe. Ko kuma ka samu To yanzu za a iya ce kuma sarkin koko da menene ko? Eh, to an ba ku sa koko ma ai na ganin sai an tafi an ce ko a biki ma ya kunyi koko. <laughs> To shi kenan sakuwa ah, kuna iya gutsura kuna shan da shirya koko. Yawwa. Za a sha da yaji za a dangwala yaji za a eh, sha da koko eh. kuma za a iya cin haka nan. Haka nan sosai kuwa. Cin haka ma shi ya fi daɗi fiye da kokon nan da aka ce aka san fa da shi. To shi kenan idan katsina san nemi adireshin ki zan bada zan. <laughs> su kwashi wannan ba. baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Madina Ɗahiru mai shanu da Daniel Brown wanda ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya.